rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sata kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Kabara daga nan sashen Hausa. Friends International Arafai. A wannan rana shirin rayuwata zai leƙa jihar Kano da ke tarayyar Najeriya, jihar da ke ɗauke da yawan mutane sama da miliyan ashirin, yawan da ake hasashen nan da shekaru zuwa zai ninku. Wanda hakan ya sa mahukunta da masu ruwa da tsaki fitowa da wani tsarin amfani da yawan al'ummar ta hanyar samar musu da ayyukan yi da sauransu musamman ma ga mata. Ci gaba irin su China hanyar masana'antu da kere-kere domin gujewa ta a kasashen da ke tasowa kuwa irin su Najeriya. Kalubale domin kuwa wasu kan da yin ayyukan ta'addanci. can waya da sauransu. Bakin namu na yau sun hada Dr. Ibrahim Aminu Tsanyawa, kwamishinan kidaya na Najeriya, wanda zai bayani akan makasudin shirin sai kuma Dr. Kabiru Sa'id Dakata, masani akan al'amuran yau da kullum. Amma kafin nan, ga wakiliyarmu Aisha Jibrin Ahmad da wannan rahoto. Rayuwata. Ƙididdiga na nuni cewa rabin al'ummar duniya matasa ne, amma ba sa taka muhimmiyar rawa dangane da al'amuran da suka shafi yau da kullum. Haka zalika a Najeriya, matasa ne sama da kaso saba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar, ma yawan na nema ya zama na yuyuyu kan wannan batu ƙasar ta fito da wani sabon tsari na cin gajiyar yawan al'umma wanda ake kira da demographic dividend a turance domin samar da tsare-tsaren da zai taimaka wa mata da kuma manyan gobe malam balarabe kabir ya yi wa shirin rayuwa ta karin haske kamar haka ba zai yiwu ana haihuwa barkatai a cikin ƙasa kai tunanin za a samu kyakkyawan tsari da kyakkyawan sakamako da kyakkyawan rayuwa ba ba zai yiwu gwamnati ta iya samawa kowa aikin da zai yi ba amma idan aka ce akwai kyakkyawan tsari na mutanen da ake haifa ana da shiri a kansu bangaren lafiya ilimi harkokin rayuwa da wadatar da mutane da abubuwan da za su bunƙasa tattalin arzikinsu shine demographic dividend. Abu mai kyau matashi kuma mazaunin jihar Kano da ke tarayyar Najeriya ya bayyana wa sashen Hausa Radio France International cewa. Wannan tsari ne mai kyau saboda yanzu lokaci ya wuce wanda matashi zai zauna ba abin da yake yi. Sannan ina kira ga gwamnati da ta taimaka ta cika alkawarin da ta ɗauka na samar da aikin yi ga matasa. Malama Maryam Abdulwahab ta yi ƙara ƙarin haske dangane da yawan al'umma a addinin musulunci. Annabi salama zai alfahari da mu tashin tashin alkiyama al'ummarsa musulmai yaran da za a haifa za a yi musu tarbiyya ta addinin musulunci da addini zai yi alfahari da su Annabi salama zai alfahari da yawan mu yawan mu mai amfani mai albarka. Wasu suna ganin kawai ana nufin mu haifa ko mu tayuwa mu zubar da ƴaƴan kara zube ba tare da wani amfani ba. Yana Annabi salama yana nufin wanda zai alfahari da mu musulmai nagartattu inda mace ta haifi ƴaƴa ta gina su akan ka samu haddata alkur'ani wa'annan zai yi alfahari da mu. Yawan al'umma dai rahama ne idan an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. RFI. Madalla an gaida Aisha Jibril Ahmad da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattauna wakiliyar tamu da Dr. Ibrahim Aminu Tsanyawa, kwamishinan gidaya na Najeriya. Wannan tsari da aka fito da shi tsari ne da yake bukatar a zo a haɗa hannu da hannu da masu ruwa da tsaki masu ruwa da tsakin nan ɓangaren lafiya ɓangaren ilimi ɓangaren ah, aikin gona bangaren ruwan sha bangaren kukan ku masu yada labarai da duk masu ruwa da tsaki a zuwa haɗa karfi da karfe a ga cewa an an gudu tare an tsira tare an taimaka cewa yawan al'umma ta rahama ci gaba ba wai matsala ba kamar yadda ake tsare tsare-tsare da kuke da ku za ku yi su dangane da tabbatar da waɗannan ƙudurar bayyana musu alhamdulillah kamar yadda ce tun da aka fara wannan tsarin mun yi taruka daban-daban da masu ruwa da tsaki daban-daban mm. da farko ma sai ka wayar wa duk wani mai ruwa da tsaki kai ya fahimci abin ya kuma ka nuna mai gashi role da responsibilities dinsa da kake so ya kama ku 'yan jarida mm. babban abin ya dogara a kan kutu yanzu wannan tsarin sabo ne domin a faɗakarwa da al'umma kai ta da kamar da ka ce masu bukata ta musamman suna daga cikin tsarin domin sun fi bukata ma a zo a kama musu kamar yadda ce mutane ne masu rauni a cikin al'umma in ka ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne daya kamar kawo fata da al'umma ne ko da mace ta yi aure tana gida za ta yi sana'a mm. za ta iya tallafa kanta za ta tallafi ayyanta za ta taimaka wa mijinta suna ciki sai a cikin wannan tsarin na haka ma masu bukata ta musamman mm. su ma ba a bar su a baya ba cikin wannan tsarin Najeriya ta ɗora ne akan gwadaban tafiya kan tsarin farko shine na ilimi da kuma lafiya. da gaske da kuma samar da sana'a ko ayyukan yi ga al'umma musamman matasa masu jini a jikin wanda ko a addini a su ne gargarar cigaba matasa wannan su. Ya kenan daga Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu kuma za a ƙara mayar da hankali kan karatun yara. Na haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Kabiru Sa'id Dakata, masani akan al'amuran yau da kullum. yana nufin alfanun bunƙasar tattalin arzikin ƙasa da kuma walwalar al'umma a sakamakon yawaitar al'umma wata sahihiyar hanya na tabbatar da an amfane shi shine abin da ake kira demographic transition wanda shi kuma turba ce ta yadda za a yi a samu al'umma rukunin shekarun aiki ma'ana sha biyar zuwa sittin da suna da yawa a cikin al'umma aka samu al'ummar da mafi akasarinta suna cikin shekarun aiki a samu abin da ake kira productive al'umma da za su rinka yin ayyuka sana'o'i domin biyan buƙatar waɗanda suka dogara a kansu. Shin akwai wasu ƙasashe da Najeriya ta kwaikwaya wajen gudanar da wannan tsari na demographic dividend? Gaskiya ne akwai rukunin ƙasashe da da suka gudanar da da suka shafi demographic dividend. ma wanda suka fi shahara kuma abin ya musu amfani su ne wanda aka sani da asian tigers ma'ana su ne su hong kong south korea taiwan da singapore su wayannan kasashe sun taho a wani yanayi wanda da suna cikin hali na talauci suna cikin kasashe wanda tattalin arzikinsu bai kai a faɗe shi ba amma da suka jarraba wannan lamari na demographic dividend suka ya amfani da yawan al'ummarsu sai gashi yanzu wa'annan ƙasashe sun zama ana ji da su ɓangaren tattalin arziki abin da ya shafi kimiyya da fasaha da kere-kere ha suna kan gaba. Kana ganin jihar Kano za ta iya gudanar da irin wannan tsare-tsare? Zai yiwu sosai a jihar Kano musamman duba da cewa jihar Kano tana da yawan al'umma kuma tana da yawan rukuni da suke shekarun ai an sa dan ba domin kamar yanzu ita gwamnati da take kai yanzu akwai A hukumomi na horar da matasa wanda a baya an rufe su yanzu duk an buɗe in muka kalli abin da ya shafi ilimi an yi kasafin kuɗi wanda an ware kimanin kaso talatin haka bangaren lafiya na. Dr. Kabiru Sa'id Dakata kenan masani akan al'amuran yau da kullum. Dama na gare ku masu saurare, shin samar da aikin yi ga matasa zai kawo ƙarshen damuwar da suke ciki? Wanne shawarwari kuke da su? Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da haka shirin rayuwa ta na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakiliyarmu Aisha Jibril Ahmad. Aisha Shehu Kabara na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi. عائشة شيخ